don mu taimaka ma annabi wajen jihadi sai aka ce a ah, <laughs> to wannan yi mumini ne ba <laughs> kaza kaza kaza yi dalilin da ya sa ku fita sannan yakin gada mai tatsi ne yayi an yi ne fa akan ya yaki ne fa akan an kashe ɗanai ɗan nan nashi kuma kowa ya san fasiki ne ɗan iska ne mabiɗin mata ne yarinyar shi wadda ya yi soyayya da ita tana nan da nan ta je ka saurara an hira da ita ya je dan gidan mai tasbihi masoyi ya tashi dan mene ne kuke son kuma shi masoyi wannan shiri na maza gombar dutse ku je ku saurare shi yana da kyau akwai karatu mai yawa ta. ta yadda yanzu in wani malami ya har ya ce ku zo a yi zanga-zanga saboda mi an kwace mana gwamnati ko kuma a yi mana kaza kaza kaza ku kyale shi zai yi ne gwamnati eh ko yaya sai ka bi shi ya haye mukami ya bakka a kashe ka in an tashi gudu ya haye jirgi ya ƙetare sai an tashi rantsawa a ɗauko shi ga jirgi ana murna zuwa a tarbe shi zuwa a rantsar da shi ka mutu ba lada ba imani ba kuɗi ba mata ba komai kai ka isa ka sani mu zuwa yi zanga-zanga gwamna <laughs> ina ba na apc ba ba na pdp ba wanda ya sai zanga-zanga kan mi in fata ɗan mu ya mace ƙasa ta kuma duk 'yan siyasar najeriya ina gaya muku ba wanda in ka bi shi wai za a cewa wai allah zai kawo mu najeriya sauki ƙarya ne sai an bi allah sauki zai duk malamin da ka ji ya ce wa eh, ai in ba ya haka ba ƙarya yake yi kai ka san gaskiya wa Allah wastaqamu ala tariqati la na, ma'an ghadaqa wannan nasa yanka kawo shikenan kama ba ɗariƙar balalau ba ba ɗariƙar saniya ya jingir ba ba ɗariƙar bibila taimiyya ɗariƙar Allah ake ne Don kada ne ta to ai ga ɗariƙa an to tawa ai taka kake son aji kawai sai ka ƙetaro mu za mu buga misali za mu buga da malamanmu mu nuna ma ba nan ne shirya take ba shirya ga annabi take malaminmu muna bin shi ne inda yake daidai in malaminmu adda kuskure naka addadai, wallahi naka za mu bi kai ba malam malamin mu ba kai ka hi malamin mu gaskiya billahi lazi kai zamu ba za mu malamin mu to shi muke bauta ma a ina ko tsammanin kake yi siyasa ce in wannan na apc shugaban shi yayi kuskure sai ya zan bai a fadi kuskuren shi in yana pdp shi kenan bai sa a fadi kuskuren shugaban shi a'a kuma ku kyala malamai su yi magana kan siyasa babu wanda ya hana su da ka ji dan siyasa na zagin malamin siyasa yake kariya yake yi bambancin fati ya haɗa su inda fatin da yake yake yi da bai zagin shi duk wanda kuke fati guda ba ganin layin shi sai ne ko da ko kun saba ga akida ba sai dai ga an koma daidai abinda haka dan haka malami yayi magana akan siyasa amma kada ya wuce iyaka kayi magana wanda za ta jawo ma ƙasa ci gaba kuma wanda yake magana kan siyasa ne Allah ya shi ya kyauta ma kanshi wanda kuma ya ce ya sa su ji tsoron Allah bai laifi ba kai abinda da ba a so ka ce dole sai sun yi kaza ga yadda za su yi ga yadda za su kaiwa mutumin da yana da advisor sun kai guda dubu kai baka ko cikin su sai dai ka zo ka bada shawara ka ce wai in ba a taka ba sai an samu matsala wani irin shirme ne ina kai karatu wa malamin ka wa ya koya mai karatu habawa farashi fa yayi tsanani cikin garin madina aka zo aka ce ya rasulullahi sa'ir lana ka kawo mana farashi ya ce a'a inna allaha huwa al-musa'ir Allah ke yin farashi kenan fabtago inda allahi rizq ni kan ina fata in hita cikin kuwa ana salimu sad ina da kirji batacce ba wanda zai ce na rushe mai shago ko gida ko gona don haka dan siyasa da ka hau kada ka fara rusau yi ƙoƙari ka je gidan yari ka ga suwa a cikin matsala ka sauƙaƙa musu ka gane ka sauƙaƙa musu suwa an maƙiyana yi ƙoƙari ka jawo su suwa an maƙiyanka yi ƙoƙari da zuwa ka jawo su amma billahi lazi la ilaha illahu ba apc kakai ba ko ccc kake yi ka fara rushewa mutane dukiya billahi lazi la ilaha illahu ba su yahe kuma in mutum dubu sun yaba ka guda ya ce Allah shi isa min gaba na wallahi Allah na iya isa mai a kanka duk wanda zai daure magin ne yan chairman party yan alkali na koli na kwata-kwata yan mai duk wanda zai daure magin ya daure billahi lazi za a gane kuranka ai shi yasa wata riwaya da ana faɗi na wani gwamna ban sani ba namu ne nan ko na ina shi ce wallahi ne in ka bata na rai na rantsa da Allah shadda zan sa in kama bugun kada a tamfa in ka ki wallahi dala zan sa in buge ka sai ka fadi kaga kaga da ake yi <laughs> ba mala amma a kurin da hawa su ɗan ce eh su wane ne abba su yi sami ka ba ku kawo min sunan su sai a ce eh musa ustazu yana da shago wuri kaza ce ku duba ma wurin ce ai wurin nan ma <laughs> an kai ruwa ma tara hanyar ruwa yakan ce yayi kyau sai yanzu kuro ru <laughs> ya yi sami naka a bai ba sami naka <laughs> ba sami naka ba ka ke yi ba sami naka ai ba yan haka ai dubi makiyinka yi kokari ka dawo da shi dan na san da an gama bata kai ta annabi wasu ba rijiya an ka kada shi yan uba sun ka kada shi kuma sun bashi cikin rijiya wasu ma masu kisa sun ce ma sai an kira sai sun kira su ce yusuf ya ce na hamzar sa duti kato su jefa don su kashe shi an yi ma haka nan ba a yi ma ba zaɓen ka dai an ka ce ba a yi wasu kuma sun zaɓe ka kasa samu sa'a to ne? ka samu mafi yawan jama'a saura yan kaɗan murje suna da sauki yana da wuya bai da akwai wani gwamna da an kai nan gehen kabi kafin a je Nijar shi abin da an ce ma in ya yi yayi yi ka bi shi ka kiya idan bulo bulo kake yi nan cikin bulon ka zai zo sai ya watsa kuɗi sai a zo a yi ta kokowa sama bulon ka duk a faffashe shi <laughs> ko yaya duk ya kaka ce a biya ka yana zuwa biya inda dubu goma ne sai ya baka miliyan sai na gani an sai ka ci riba an nan kama goma <laughs> kajo da ake siyasa mala amma siyasa da rushewa ai ana rusau a ce nasara irin wani wanda shi ma annan gabas ga Niger shi ma ai yana rusau amma shi da ilimi yake yin abin shi ba da shi haka yi wannan gwamnatin ba an ji takaici ne an ce ba a bashi ya ce ba komi ya yi makaranta <laughs> ga wanda ya yi makaranta ya kware ka kai kana nan kana sata shi ya yi makaranta sai ya ba daidai kuke ba don haka kullum shi usulul ke ba wai wannan wurin da yake aiki ba a'a wurare daban-daban za ka yi shi ya kake gani game da matsalar kaza ya kaza ya kaza ya kaza yanzu mu abinda muke fata ga gwamnatin mu ta kebe idan Allah ya bata sa'a ta ce tana kiran manya-manyan 'yan kasuwa na ƙasar kabi ta kira mana zuwa alhaji adamu lakanan shugaban 'yan kasuwa ya kwashi ko mutum goma su je a kira na zuru a kira na koko a kira na kamba a kira na ina duka a tara su ya yi mitin da su in ya kai a yi sati ana yi me an matsalolin ku ku 'yan kasuwar da ayyahu ne fadan mai martaba ce kuke da matsala da ita ko kuma 'yan sanda ko custom ko immigration ko civil defense ko kuma menene